To kushin mai masana ke cewa dangane da wannan batu na ɗage zaben wannan ita ce tambayar da na wa Dr. Amuga Kyaftin na Mala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola. Eto eh ni a matsayina na wanda ya siyasa a baya kuma wanda yake kaunan eh, zaman lafiya. Ni abin da zan faɗa duk shure-shuren da ake yi ana neman wani wuta ne ta tashi a kasan nan. Amma mutanen Najeriya mu yi hakuri mu jimre mu ɗaure mu sani komin ɗaga wannan abun ba zai wuce ba za a ɗaga shi iya ya fita a cikin tsarin da aka yi ba na cikin eh, electoral act ba to ko da an ɗaga ne ai hakuri wasu na ganin kan cewa abin da jami'an suka ce kamar kan cewa idan har aka yi zaben a yanzu su ba ruwan su su ba su ba da kariya ba da su wannan bai ba da bai wa Najeriya kunya ba a wannan kunya kunya daya yanzu yanzu maganan ba da ba da tsaro a wannan arewa maso gabas din nan da kullum kowanne sati sai a ce a a mutanen Najeriya su hakuri yanzu yanzu nan za a ga yadda za a kori yaran nan a kullum sai an fito sati ɗaya wata daya, har mun shiga eh, shekaru nawa yanzu ai mun riga mun ai kun Najeriya masu su riga sun sha kunya su ma dai shugabannin jam'iyyu a matakin jihohi fa ba a bar su a baya ba wajen mai da martani dangane da wannan batu ni ne Reverend Phineas Fadio eh, kakakin jam'iyyar APC a jihar Adamawa babu yadda za mu tsorata ra'anan da za a ce zaɓe za a yi ta a shirye muke mun sani 'yan Najeriya za su ba mu ƙuri'u kuma za mu kafa gwamnati. Mu saƙo na farko shine da shugaban ƙasa da mukarrabansa. Mulki na Najeriya na Najeriya ne 'yan Najeriya suke badawa ba ta wani hanya daban ba. Na biyu 'yan Najeriya su yi haƙuri su tsaya bisa ga doka kada su yadda su ɗauki doka cikin hannunsu duniya tana kallo Allah kan shi yana kallo ba zai bari a ci gaba da zaluntansu ba kuma jami'an tsaro da hukumar zaɓe su sani Najeriya ba ta Jonathan ba ce Najeriya ta 'yan Najeriya ne saboda haka su yi kaka tsantsan duk abin da za su yi su yi shi saboda biyan bukatun mutanen Najeriya waɗanda da kuɗaɗensu aka kafa wannan hukumomi kuma ake biyan su komai mu yi shi saboda ƙasar nan da 'yan ƙasar nan ba saboda wani biyan bukatan wani mutum daban ba. To ko mai sauran talaka masu kada ƙuri'a ne ke cewa? Kuma na ya haya mu azu karfashe da Ko kan ba mu ji daɗinsa ba. ko kuma son samu muna so a bar mu yi zaɓe lafiya a gama lafiya eh saboda mu muna ganin kawai sun hango cewa ba za su ci zaɓe bane kawai shine suke rage zaɓen kawai ba a taɓa samun ƙasa da ta taɓa irin wannan ba tunda da ya dace a ce su hukumomin tsaro su ya kamata su yi a zo kuma cin rana tsaka cewa jami'an tsaro su za su janye a harkar zaɓe ai kaga bai yi daɗi ba kuma kamata ya a ce su ya kamata su ba da gudunmawar su domin a yi shi lafiya a gama lafiya to sun zo sun ba da harkar tsaro an ce da irin boko haram shekara nawa muna fama da ita mu muna kiran su duba Allah su yi wa kasar nan matsaya su mana matsaya mai kyau wanda za mu samu amfani ba mu ba ba 'ya'yanmu ba jikokin jikoki masu sama mana matsaya mu muna kira da kan cewar wannan abin kar ma ya razana kowa kowa ya kwantar da hankalinsa in Allah ya yarda ko yaushe suka kai shi muna nan muna jiran su za a yi shi lafiya kuma a gama lafiya kuma in Allah da da ikon Allah Allah zai kawo mana canjin alkhairi ka nan yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan zabe za ta kaya yayin da yayin magana kan cewa wai rana ba ta karya sai dai uwar ya ta ji kunya Ibrahim Abdul Azizo sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya